أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbatu ya Allah as-salatu ya sai ci bayanin ciwi tabbatu ya Annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi da sallam ne ne da sai go gube ci daga littafi ne ga aqidatu salaf ashabil hadis na ina na safar mu ya tsaye rajab 1431 bayan hijira nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallamu na ji daidai da safa go gube ya sa mutu a bashi 2010 ya kalanda yan miladiya insha Allah ta'ala ya ci gaba gangani be ke wato ka ce ko bare feji bayani da bena ni gaga ga gaga etiyan ene igan kina alkaba'ir yace ga alkaba'iru man shiga gaji tuba sarawi min ya alkaba'iru alfiraru min zah ya zuzu bici daga ya yakuda min ya alkaba'iru ya zula da kauno babira mai ce shi la ya asu min rauhin lahi illa alqawmul khasirun min ya alkaba'iru ko ta ka ba ire ta ga su jire ya gama nan burri ta mina ne sai ki ga zo kiwu ya gangan da kuciji ko ni bu kaula zur ya zamu kiyu ya gangan da ya ga ga mana lama la annabi sallallahu alaihi wasallam ka kununo ka bayar shi na kana mutaki'an ani da kwa fakashe fajalasa annabi ta sedu annabi jiga allawa kawai da zur ala wa shahadatu zu annabi ga to ga gama na keriya gama na mini etuya alkaba'ir jo al'ujubu eti yele yazu sufi yazu sule tiwe to di da so ba ne ga da sai fare dai gaggaje yake yake wuce so kuma shi ga alkaba'ir wani. da su da ya da record insha Allah ta'ala ya ta to nani eh daga lokacin ka bayar kagun je lalage fe ka bayar wuce ya na biya kida wuce din musulmi guyi to sun mu'mini guyi to sun imani da biyu ma jikiya ne nga tuba imanu da duni alkiyami ma da be atangu alkiyami da be wa ba sai ci fayu duni inna allah la yaghfiru ayi shirka bi furu ma duna zalika liman yasha to bani da ji dabo nan gwaye clarify nan sai mafari a kidan hawari wace mas'ala ya murtaka bil kabira ne baki akida ya murji a shi ya ci mas'ala ya murtaka bil kabira ne ta ci nawakidul islam da banu ke ji ala ta gangani be ya ganne ne ni ci bigafi ya alkufuru ashirku alfusuku ko aljahiliya ne ne da ta gani ne ya ji gana ba da gaje don na mafari hawariji a ganin ya zaga tuka baya ilo ya tunawa lufata na biya umaru musulunci umaru kafirci ta fuwa ya yi ma da ma da ne umaru na wafiya na gaya ki da ya fijo hawariji shi zula shi ma ga a'a ya zaga tuka bayan ilo wazu musulunci amma ga mukafirci ba wanda kuta cin la ga manzilatun bayna al manzilatayn iba e usul al khamsa iba e usul al khamsa ya mutazila shi amma so ga fa'al ya ga daga suku ba da ne malonin Za ku ba ba to khawarij to mutazila ba abu na addu murji a jigan ji zuku a ga da daga ga la ilaha illallah wani ta gaji ki a ne ta gaji ta gaji sai tun ka bayani na wani bata nan in kundin a to imani ugwa a ne daga abu a sa jike a sa gita kawari ya ga ki dalili a ga dalili a ya ga alaihi sallallahu alaihi wasallam nasi babul muslim ya zugi musulmi ta ko fusukun fasikan ciyo wa qitaluhu wa magu muslimi ma kufrun kafirci ne ina ta yaga a ta yaga ne sallallahu alaihi wasallam wato waje ga gumu wadda ga gumu wacce gaje ke wacce gaje kafiri a ga automatically wasu musulunci ne daga nan ne ne da na alabe ne murjiya daga ki dalili a ganga annabi sallallahu alaihi wasallam gaman shaida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullahi mutaki da min kalbi da kada aljanna ya bugon ga ga da aljanna mun jira dole sai wajin najiya yóò da lè ṣùgbọ́n ní àtó láti ní alùsùnlẹ̀ jìgán ti kufuru àti gan a wọn àgàn adé kúfùrù ní ìtìká adé kúfùrù yẹn àkídá àmàdé kúfùrù na àmàlí kúfùrù yẹn tún ní màánà adé kúfùrù àkìbárù àmàdé a àkìgárù kufuru kúfùrù tẹ́tẹ́ ń yí kufuru kúfùrù الاستقبالي كفر الاستقبال كفر انجكو ولي كم نتوجه ويذكرنا آه، للملائكة يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين عليك كافر كينا يعني الاستقبال الجهود كافر كنشكوه وجهدوا بها وسيقنتها أنفسهم ظلما وولوا kafir shak kafircin ci kuro no ne ko har da samu na ibn qayyim kube ya al-kufru shi ne madari da salikina wa da shirka ta shirku ta ala an ci kuro sai ci na latina ga itaqazu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah amma ya jila yayin da zai ji ba da fita shago ne a samun kila ga ga iso ce bane da wani shiga ga ga alayya aila ma da yanzu ci bai lami tun zaunci ko zaunci maka ina mutum ci alhaji haramu nan ka zaunci ga gaga alhaji lami tun zaunci ina mutum ci alhaji haramu nan ka zaunci ga gaga alhaji suku ina mutum zaunci amma ne ci ciki shirku dawa shirkan ci ko ko والذين تدعون من دون الله ما يملكون لكم تثمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبيث munafin har da karshen sunan munafinci kwale ga munafinci haka guba aje anifa politika da amaje anifa ku al'amari aje munafinci yana kida amaje munafinci yana etu wa fiyo na nabi bo ko fiyo na alkurano bo ko musulunci su luje na sarai gusu tawe ko zan wace Allah da nasara ta ce addini ya musulunci in fi mu we ko so ji sama da addini ya soci ya da karshe a ne ba ta kubu liti kaji wo kashi ake wato nifaku liti kaji fa ku ya akida al jahiliya ani ga guba ade jahiliya an ko na ina jama'i la litashi bifo ali ba wasu sallallahu mu wasallam amma da jahiliya ne cikin gidan fasikanci wasu ga wasu ke aga ajanci ko ajanci canji idan na sai ya ce ibili ga fa saka an amri rabbi ibili ya wani fusurku ke mun ne sai ci lugwa ne ale fasikanci ci ko inna ba ni wa gashe fashi ba le ga ne ba ta ya ce yuji ba ni annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna ruqa wa tamayim wa tiwala tashrikun ruqa tamayim tiwala shirka jiyo shirku ta zan da jimu amma hali da wani bai shirku akbar babu nan wani kwalo shiru ne yi ta ya cika tarjuma ne bayani game shi ta adinul khalis ko ta yasiru karim rahman ta tafsiri kalamul mannan ko madarij ta wal shi. ko da hadisi na nabi sallallahu alaihi wasallam ga alhamdu allazi bainana wa bainahu salatu man taraka fa karkafa alkawai da ta kai ba ga gai eh sallah da na ga wani wani kafirci ai da ita bada kufra ga ne da mai da ka baro na wa da ta fi mukaddur salati ne Muhammad ibn Nasri al-Milwazi kuma afsatu kuma tarikiya ne ibn kayyin ko al-imanu ne ibn Taymiya da ta ne kene wa ne bayan ga ne jiwo do insha Allah mutaki ba je sallah su doyi buru ne abin da ci bakai ne ko da hadisi na Nabi sallallahu alaihi babul muslim fusuq ko kitalu kufru wa ne kufru kufru ta tangi nan ko da hadisi na Nabi sallallahu alaihi wasallam ga kufrun billahi tabarru'un minan nafaq yanzu shi shi dan yiwu uganda ba ku da nan wuri ba ba wuya ta banu le ba ku da take zin gibe ka kafin da waje kafin da kan zin kuma yanzu ga mana sai a gina zaji shi bale an ga ba wuyi abuja ko wani to kun da ji fugo gibe ni kun da kamfani ya fiti wuta tashi fáìlì náà òfin di mínísítà sàmé òfin di jẹ́wọ́tò òfin di ambassadọ̀ ba. rìkọ́ báyìí ma wọ́n di international àtàtì ìgbùnbà kankan sáàkì ká last time ma a nominate you the minister da, represent yẹn Nigeria United Nation bọ́nà wọ́n lè gbẹ̀mọ́ nínú wọn bí a yí dẹ́nu òjì náà gátọ́ náà nga bàbá ma professor yogun international lọ́gbọ̀n nga mọ́ lá mutum ji da wuce gun United Nation, bo to báyìí ní ma wọ́n lè gbẹ̀mọ́ nínú wọn bí a yí dẹ́nu

fai ni ra yato kuna sara hali na bane mi ga yanne ke ga ku na ga in za ki ga ani ki lai ki ku na ga ani ga to na la'an ya la ga kujibu wa na la'ashir ya mai la yi kafirci be dangi ma ne ya bai jiga ji alkhairi yayi ya la ci mana go bi alkhairi na ji yayi ne ya ji goya wala kafirci cikin yin nan da ga ne ko ko da hadisi na nabi sallallahu alaihi ya ga man halafa bi ghairi llahi fa kada ashraka na gashi kuti mai zanen na biso ya cane wa shirka ce alaika shirka ta canje nan ko da hadisi na alaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ya ga ga asba ni ga sai ga ga sai ga asba mini badi bi wa kafir mini wuji jo hada zai ya ci mana ci ba a ci mana ba da mina a make da zai ji ba a yi imani ji bai yi mina fa amma man kala amma za ni gaga gan mutirna na bi fadin wara maki adule biya bi fadin sai da ramuina fa zalika mu'minun bi kafirun bil kawakibi za na imani ji bai yi ma mana ba gangani bai sangiji wa amma man kala amma zane kaga ga motirin na nau'i kaza wa kaza bile biya ya bai sangi kaza ya bai sangi kaza wannan fa zalika kafirun bi mu'minin bil kawakibi zane waji kafirki da yu mai ma gani da sangiji kale bi tin na kufrun fil alfal ta fa kufrun azgabi ko bai nan shi da ga biya na ko ta buga wane ga kibani hadisi na nabi sallallahu alaihi wasallam ga ayatul munafiq salasa alamu munafiki guta haddasa haddatha kadhaba in ga ga ga mana wazo wai za wa'ada akhlafa maga da alkawali wai shewa wai za mina amma ga amana layu khana wai layu ji yin na dana nifakun asgaru nifakun amali ko ale ga yan naji wa dai ju bezu ba ni hadisi na nabi sallallahu alaihi wasallam sai za shi shi ayyara rajulan bi ummihi wa ga ya aibu da nan ga jin ne shi ko yabana nan shi ko nan ke ga ga ani diga a ta bi ummihi wu ya aibu ya goyen nune fa shi ko nan innaka amru'un fi ka jahiliya na fa zawayo ne jahiliya da dai na fa ne ga jahiliya da wi jahiliya ta canji wi jahiliya ne amuna bani alim sa fi kulli amrin min umuri jahiliya lamarin dole min lamarin jahiliya da mawdu'a ta ta kada mawdu'a ta ta kada ni haza wanda da shi min na wale jahiliya ne amu na wazo kan ga annon wani yana alim sa sallam ga sai mini lamarin jahiliya bu alfaqu bil ansabi ko wal nujum da dangi wuji da kowai kaza da kowai kaza da kowai kaza bi asabiya yi bata na jiki nan lamarin jahiliya ji a tunaru ta bagowa ne ga yadda ya gabu oli oli nan gayi bambanci da tsakanin kufura ka bar biya su gabi umma da takani fa ku ni tikari bi amali umma da takani shirku ka bar bi shirku ka gabi umma da takani kufura ka baro bi kufurun ka gabi jahiliya ma dai amma ma dai khasu kai wannan sa sallallahu alaihi wasallam la ta ta'ifatu min ummati zahirin ala alhaqi la yadruhum ma khalafahum wala man khazala ma ta yaki amul la wa hum kazalika sai gogo wa ga jahiliya na yi amana wa dabaga amma ka kuna jiki amana aya na baya ba su na tuna ga wa man lam yakun bima Allah fa ulai ka humul kafirun sana da ba hukunci biye yanda tun yi tace shi na yana da wancan waji kafirci ibn abbas ga na yasa bil kufri alladhi tazabuna ilayhi wanda kafirci ne ya ji fahimta kan wani musulunci wani yare to ya kufurun duna kufrin kafirci na ku kafirci amma na kufurun asgaru daga ya ji gane ko ta kutub na jimi kiran imani man jina ga wuce ba ta a da littafi wasu da wani mustakila ne ga kuratul uyun fi tafsir tafsir ibn abbas bi qawlihi ta'ala wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun na saboda khawariji haka da ala ko naji na ga ga tafsir ibn abbas ta zuwa sai eh awa ga ga ga tafsir ibn abbas ta zuwa ga manamo a cikin littafi alhamdulillah ya ci ga tafsirin na ibn abbas yawan mallan da kuma zalika fa la yakun kafiruna wa ga da kufrun akbar amma da kufrun asgaru tafsirin ibn abbas mun ga kufrun duna ne wa ta su wani kawai ga ala fa baba ala ga ya shaya to wa da zai ya dikino a da zai ya da kuzu musulunci wana no le don ko to ga je da waga hukuncin da ciya falala ta kiyan alkur'ano ga sunne ko ce liga constitution jeju ibi alkur'ani yau ko ce ne gan constitution in gaji dacewa da zamanin na yau alkur'ani in ji dacewa da zamanin na ya ko ce ne yau to gan jaizu yo na wa ba hukunci da constitution na laifin doro mabi dan ba ya zana na wai kufrun akbaru kufrun itikadi kufrun nakilun anil millati amma ya zaga da shi wace ba hukunci da constitution yi ko alada ko dandan ko yanzu kina kaya na ko act ko code ko criminal code ko criminal kata ndo ni ba kun ji bai nan amma wanda ga alqur'anu je ga ya alqur'anu ga do, ya alqur'anu ga ide jo amma ne nan wuje juje bana wai mai wunji nan ko wuje juji e bana wai wa wannan ko wuje juji e ba son zuciyo ko wuje juju so mu ga alqur'anu ku goyi na alamin tuno nan ya zane kufurun asgaru ya zane kufurun amali ya zane na wazu musulunci ba e ba go general na labe ga su bata kafiri ayo mikari bata kafiri loya bata kafiri yau nan nan wuce maslaku ya alusun na ciwo jama'a da ya e, gwada alusun ya e, ji ta ya e, ji tantancewa tsakani da marin ya lalo ta kakai ya lalo ba jikiyo kakai ya gwada alijimalu ya ma confusion alijimalu wala ga lobin mujimal kici wai cross confusion daga wancan magana bin kan imiji tarihi ruwa alkafin da shafiya mu gaba na tsafi da kwatin mos ne na kawai mana mai kiwa alijimalu ya ga lokacin bugun ko ga wuye mu na sodanan na sodanan na sodanan na sodanan to na ji ganewa to ruwaye wada fitnatu tafsir ni al albani ga bayani ga naji wada taziru ni fitnatu kufri wa tafsiri ni ali ibn hasan al halbi al asari ga bayani ga naji wada madarij salikin ya ibn qayyim ga ga nake yawe bai ga jira na Wa ce da azwaul bayani fi idash al qur'ani bil qur'an ya shinkiti ma ki aga nan daya wai ta وهذا تفاصيل شيء فالقرطبي في ابن جرير في ابن كثير A aga bayani ga laiji zanwaci mai jikin zanwaci shi daga ibn kasiri daga yana al'amas muhaddis abu lashibali ahmad muhammad shakir gani da ya gaya ya juna ga muhammad ya juna ga mahmud shakir al'ajibu ne gangani da ya gaya mai yaduwa ulbayani fi zahil a shinkiti dan gani da ya ga Sheikh Muhammad ibn Ibrahim ali Sheikh e ga almost da gusun e a na zamu ce lalaci ga ne ibn Baz na alif hasan in ku da wajen nan wani kuratul uyun في تفسير في تفسير تفسير ابن عباس قال يوم لم يكن ما زال فاولئك هم الكافرون وهل تعرف نجوجي فقلت يعني أبو إن شاء الله تعالى من جيزة كشركي لو قاعد بني كل تعرف إنه واحد تعرف نجي هو جاش بتعرفي فبنا قال نجي عاد جيك زعلنا شيء شو لو أكيد الإيماني يا نجي لو زعيم مسلم نجي هو زعيم مسلم جوني مفعول الشركة law da kula a wani hannun kanu ya malu aga ila faso shi ba ce dole na gaji na gaji ya la in ashirata da ya habbatan na malu kawai kunan na minal khasirin da waga ila faso shi ba ce tunawa lubata nan gaji ya wa ma mana agun an tubbala minhum na fakatun illa nun kafaru Ba bare shirka dai gyara ta yi gabe gidan mine ne ke lo musulunci ya amtala da shi biyanin firi. da wannan sirri ji kafirci ne sirri zane mai ji sirri na kafiri ne wa ma kafara Sulaiman walakin da shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr shaitan ji gaji kafirci ya bane ya lasiri wu da wani zai je jisiri na na ba zo kitab Allah wa ra'a zurin ka nan la ya wa taba ma ta fi shayatin ganci ala mulki Sulaiman ma kama kafara Sulaiman walakin shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa asir zai ya jisiri na ya ta'allamuna ma yadruhum wa la yafahuhum eh da waili ne yana lagu ta ma la amfani a yana zai ya jisiri na eh da jiyana ifadu kuna bi bainal mar'i wa zawjihi ina la kuto eh, eh, ene la ga ba gangani de inina zai je ji sirina malam fil akhirati min khalas ade da gondoro ya fali kiyamiya shali zai je ji na e claim ga ya je ni ne gaibu alhali mutum ya shiga la ya labu man fi samawati wal ardi gaiba illa Allah zai samu da ke da bane da ilimi gaibu na zai je ji na ga ɗaya na ji sunan وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت mai jisir na da alamari a cikin ciji ko jikana ji ciji zai ci sangi ne nan zai yi jilimi sabu ji don jinin a ba jadda hawa ya kala mana sa'a fa fa ko har felo a rai mai kwata ta mai su rikiyo wale boci ba ta aji haka fi abin nan ma ta kayi na rafan fasa da kawai ma kulli fakari gafara jima'a wanzu dila ala muhammad mine ne lo musulunci zayanan ya zo su ji samu bi adini ya so yake kul abillahi daga ga sai ci wa rasulihi da tucuyi kuntum wa aya kul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tasadu daga ga sai ci bi ayoyin nan da tucuyin ga yaji samu la ta la ta taziru ya ji ya ji uzurin dora ta kare kafartun ba da imani ya ji kasu ci bayan imani bu wo dige mu tamu ko taje mu dike buroshi ba ko koyan wuna yanin ko taje mu dike gusuru nan ko ko waje takai ni su sa ku tamu no takai bishan da sara ji hatin ya ga wai da bayin nan ko yanzu gina ya ji jilbabu nan wai ji samu ko ta jilbabu dike gugu na gugu ya ji ko ko wai fa alqur'anu biki ko wai ka alqur'anu garin da yake yayi la ko wai ka alqur'anu da yake ni fasi ko ko wa ku ta ci wai ga alqur'anu jiki gbẹ́bà ń dúró ní wàá tún bayo? gbà lọ a ti ya kó alùpùpù alùpùpù tó àwọn òkùnfin ká sọ yàdú lìyà abẹ́dúlì fẹ́ẹ̀jì dán yìí ìzàkútù àbámùgbò bá gbẹ́bà ń dúró lórí sábà ní wàá dẹ̀tí gbà náà oṣù gba alánìjì ìjòkó àtún àti aláàjọ àti aláwọ̀sọ àgùnkìnbó kẹmínú ọ̀tún gan làwọn ti ká àbẹ́jì investigation dáná kẹmínú ọ̀tún yìí sọ́ni ìjìnlẹ̀ gbà náà àtìgá alámọ̀rún ti àfọ́ kára ìrírí à hmm, kẹmínú àlùkò ba ta kiji na ji ba ta ga fiye sai za a bi ayatin layi da shi musulmi ba mai jini fiye da shi da nori mini ya ta ne daga ajin welo musulunci da yana yanzu ba hukunci bayan da cinu ce cikin shi na mutu ne ga yan naji ga alkur'anu ko wa ga ga sunna ko ya aki da ga yau ta ga yin ko wanda ya buye ta yanu jina wani bare ne kufra akbaru am law shuraka wa sharau law min dini ma lam ya zambi Allah in ba da zai da bane yusa shari'a ga da addini ya kuma ji sai cikin wujana in hukumu illa lillah hukumci ba ta so cin wayo amma Allah ta budu illa ga ga jibuta zan doro man sai lawul hukumu to ji bugi ga wa man lam yakum ma zalla fa ulaika humul kafirun dole ne ko ba ba a ga kufra gol da su dole matsala nan wuce ko gali ani saboda ba ta nawa dugiye mu ta mini kufra mini ne daga ji wa ta ga wazu musulunci obena da zo furiya gan wuje wuje dole ya wani alamin shari'a ne muhammadu na والذين كفروا أما أنذروا موردون هذا كلا وجه لا أخذتم علمكم ميتا أم ميت يقول لي قد بازي جاسنا بازي جاسنا وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت يقول لي قد بازي جي حصانو ko ba na so ne ma na ya gweli na gwada rake da ba sai yace amma ya babu da Qur'an bu doni hadis kaza ziwa hadis kaza gaman kaza ziwa tafsir kaza mun mun ma so da ba goji dole na ya lamitu shari'a ne bomu na kem noji dole anan musulla kem noji dole khazir lamitu shari'a yan anan musa zan dole ga ki da wale zan na zo musulunci so daga da wasu islam da yanzu da su da wani kine da kutubu ya tawhidi shi ba da tasiri yana tazir na alfazul kufuri ko ko jami'ul alfazul kufuri wale shirin kan yi alifa su yoso da yoso mutu ka ji jirgi hmm? wa wale mu jimul mana lauziya da kusa shi yin ya ga wuce bi to an sai da daga ajiyar ajali mu sha su bai tauyi di kuga ya lokacin ka bayar yin wai daya ci wai wuza wai zuga mana wai ja na mimanci wai sha alikawaliya wai ja mu roba da ka ba riji dai kashi yana da ajin yana gu musulunci da shirka a kabaru ko kufurun a kabaru ko nifafun itikadi na nan wa ba so ya ci in fada zanne wa ba so ya ci ma wujan gaba amma yawa ga da guji tuba ta da zina asrafa ala fusin la taknatu min rahmatillahi inna la shiru zunuba jami'a sai ce fada zunubi bai ne sun da nafsu bulan shi ta ga hadin sun mai kudu na za min inji da ne sharu bi samana ka ji laulaka kiyar wani nomi ma kasa bata da shiga biya tuba والذين لا يدون مع الله إلى أن آخره ولا يسن النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يسن وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب شهداء صلاة توبادي فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من جهة إذا لا توبة ne bugu ba ga tuba sai shi fadi ne bayan wale ga la tuba to ji ke ta fayun duni tun before alkiyami a ba ka wuce tuba wata su ta ce zunubin na yosu kun alkiyami ya daji a tawo shafa'ati da alil kabari min ummati alkuranu tawo ko mana manatuhu annau azun tawo manatuhu ta hu ta hama ma shara ne kan yaje bugo ta shirwan tawo ai gina jiwa da yau ta aje daga bugon dina a ce ta gwaso je mu ko ká lè pa atákè ìlú à jàn wọn bá tó ètò tó ń fáyín lu iná máa la àlàyé àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kẹfẹ́ fún máa dùn ẹ̀dá ní mẹ́yìn ṣá o. ètò mẹ́kú lẹ́dà káwọn máa dà ní àdéhùn àti ẹgbẹ́ ní yìí máa ní ìdè tó yìí. pé jù ánà fún. kága ní mẹ́gá dà àjọ àgá bẹ́ẹ̀ rí káàkiri já rí káàkiri já. kuma kuna gufelo iriya kafirisha abin alim sa sallam ga sai ta da aka je minan lari da kula ya daga yana man kana fi qalbihi miskala dharratin min al-iman ai daga yana zagar ta ka ba ilon illon ka kafira ne lafnanu kafirun musliman bi kabiratin wallahu zu afwin wa zu ihsani ye lamu ye la kafiri ga ya zaga tun ka ba ilo ye dun gaje kafiri da yana ko jinaya wallahu zuwafu ce ce fadi zai wazo gufurani ce ce mai jiza gafara ce ce fadi mai ne fasali ya yi gurin man da hukumu ta riƙe salati hukunci ya zane sallah luwa amdan da digangaina قال المؤلف رحمه الله واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرد متعمدا فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف رحمهم الله أجمعين وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين العبد بين العبد والشرك ترك الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر لا يكفر به ما دام معتقدا لوجودها وإنما يستوجب القتل كما يستوجب المرتد عن الإسلام وتعول الخبر من ترك الصلاة جاحدا لا كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون ولم ولم ولم يكن ولم يكن تلبس بكفر فارقه ولكن تركه جاحدا لها sai wajen gane ko wata da falu ladisi man ga hannun ladisi ya da kelle ba sai ci guya wajen gafara na jima'i da ra'amin ya bala sai ci gwasa ma zaba wuji fi tarkil musulmi salat alfardi mutanidan adakin musulmi ga ta cikin sallah ya fari laluwa da gigangayena فكفره بذلك أحمد بن حنبل الإمام أحمد بن حنبل قد يسين ننجي نواجه كافري وجماعة من علماء السلف da jama'an da timini man shi ya sarrafa jawar ima umar lawu aji mai soci guya bai nan akara ji wudi yi mina da islam ya gaji jin yan nan noji da kan da lugwa da jigangai da ana zanna su musulunci lil khabari sahihi ya ba hadisi na tazu almarwi na gobe an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ke da annabi sallallahu alaihi wasallam ga bainal abdi wa shirki tsakani ya wujo da shirka ngai tane rikani ngai kiyo tarku salati ya gwalo sallah wannan faman taraka salata faqad kafar zan dora naga sallah lugwan waji kafirci wa zahaba shafi'iyyu al-imam shafi'i mada wa ashabuhu da jama'i wuji wa jama'atun min ulama'i da faduji ko wa jama'atun min ulama'i salaf da jama'an wace min ya man salafu jo rahmatullahi alaihim ajma'in rahmatullahi ake gajiya yi suna tuka bayani na wani bata nan usuliyoyi yanzu ruwa to imanin gwa a ne daga abin kwa sa jike a sa jika kawai ya a gaki dalili a ga dalili a ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam nasi babu muslim ya zurgi musulmi to ko fasokon fasikan ciro wakita qitaluhu wa magu musulmi ma kufrun kafin ciwo ina ce haka a ce haka ne sai san da ma wato waje ga agu waje ga agu waje ga je kiyo waje ga je kafiri a ga automatically wato musulunci wannan daga ngo le iya da shubana na gane ka murjiya jaga ki dalili a ganga annabi sallallahu alaihi wasallam gaman shaida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullahi musta kila min kalbi da kala aljanna ya bugon ga haka da aljanna ya mujiga dole sai wajin na shiga ko ke da shi ba na to labe ne halu tun da shiga zugu a shiga kufuru wagan aje kufuru ni ki kaji kufuru ya akida amma je kufuru na amali kufuru ya tun yi ma'ana a da kufurun akbaru a da kufurun Asgaru, a da kufuru ta canji a da kufuru ciko bani kufurun istikbal ko kufurun ciko rikin da soke wani suna lil eh, mala'ikacin su duli adam fasajadu illa iblis a ba wasu takbara wa kana min alkafiri ta ne kafirci nan ya ne istikbal الجهود كافر تنشكوه وجهدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وولوة كفر الشك كافر تنشكوه نوع ليكم هذا سامنا ابن قيم كبير يا الكفر في مية مدارب الثالثين وهذا جي شركة جي شركة طاعة جي شركة تنشكوه sai لكن latina اتخذوا itaqazu ورهبانكم wa من دون min dunillah يعجل ya da zai ji ba da fita shago ne a tsawon ci na ga ga ito ce bane zawon ci ga ga ga aila kuma da yanzu ci mai labi tu zawon ko maga inda mutum haramu ne ka zawon ci ga ga ga tu ga inda mutum ci ga haramu ne ka zawon ci ga ga ga nan tu ga mai labi ci ci shirku dawa shirkan ci ko wannan zina ta tuna min duni lahi ma yamli kuna lakum min tatmir in ta dogum la yasma'u du'a wa la yasma'u ma tajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir munafin har da karshen musulma munafinci ba lai ga munafinci ga guba a da nifa kulitika da maja nifa ku al'amali a da munafinci ya kida amali munafinci ya etu wasu yau na nabi ovo ko wasu yau na alkurano ovo ko musulunci su luje nasara ya gushu tawaye ko ko zando ci alaji nasara ta ce addiniyar musulunci usu musuwe ko soji sama da so soji ya dakarci a ne ta kuma ni ci kadiwo kashi ake wuce ni fa kuli ci kadiya ne ne fa ya akida a jahiliya aliga jahiliya ga guba a da jahiliya an ciko ko na jama'a na litashi bi fa ni ba wasu sallallahu alaihi wasallam amma da jahiliya ne cikin gidan fasikanci wasu ga wasu ke aga ci kwaje cikin gi idan na sai ya ce ibili ga fafa saka an amri rabbi ibili ya wani ku ke mun ne ce ci lugwana ale fasikanci ci koyin ba ni wa bai shi ba ne ne ba ta cikin wuce ba ni annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna ruqawata ma'ima wa tawala shirkun ruka tamayin kiwala shirka shirku cikin giyoyi da jimu amma hali da wani bai shirku akbar babu nan walu walu shiru ya yi ta ya cika ta da wani bayani game shi ki a dinin khalif ko ta yasulu karim rahman fi tafsiri kalam al-mannan kuma da alif saliki da ta tuna shi ko da hadis na nabi sallallahu alaihi wasallam ga alhamdulillah bainana wa bainana salatu man taraka fa karkafa alkawai da ta kani ba da rai eh sallah da na ga wani waji kafirci ai da idan bada a asgaru ne da bada wani kufrun asgaru nan wa da tazim kadru salati ya muhammad ibn nasri al-mirwazi kuma aflatu hukum tarikiya ya ibn qayyim ko al-imanu ya ibn taymiya da ta ne kene wali bayan ganda shi wani don insha Allah mutaki ba da sallah sun dubi buru ne a abin da ciwo kai ne ko da hadisi na nabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya babul muslim fusuq wa kitabu kufru wa la kufru kufru ta canje nan ko da hadisi a nufi za sallam ga kofurun billahi tabarru minan nafas da ya zo shi shi dan yiwu uganga babu da nan guji babu ya tabarru le babu da ta ce zingi bai ka kafin ne wani kafin kamar kan zingi nan kuma yanzu ga mana zai ajin zaki shi ba da an ga babu ne abuja ko wani to kun da ji fugo gibe ni kun da kamfani ya fice wuta kashi bayan da nan ofeji minista shame ofeji kyauta ofeji ambassador shi america bayanin nan ma wajen international ta ce gumba kazan kashi ka last time na man a nominate you da minister ya da represent yan Nigeria United Nation wani wale ga mun ne wa biya gi dan do jiran ga don ngan baba wuce ma professor yo international level ngan mala mutum mai ji da wuce gun United Nation bo to ba ni nan wale ga mun ne wa biya gi dojo e da eh, ci ba gun ga e eh, gite da ga mabe ne ne mi dike mi den dan wace ta rinjo ba gidi tantu mai sai <laughs> zingina wuce ga ah, wani dadi ka sauka kai wani dadi wani ni gole kufurun billahi tabarrun minan nasab kafici ta canje na nan to tinga da ya irin na nabi sallallahu alaihi wasallam sai ga yin zagi jiga ya masharan nisa'i ya yin zagi shi tabbas daka ne zagi sadaka ne fai ni rayatu kuna aksar hali na ya bane mi da ya ga yanne ke gaga ku fina ga in zagi ga ne kila ki ku fina ga ale diga to na la'an ya la ga kutibu wa takfurna al-ashir ya mai la ji kafirci be zan yi mana ya bai jiga ji alkhairi yayi ya lati mana gobe alkhairi na ji yaye ya ya goya wala fi ci cikin yin nan bai ga jiga ne ko ko da hadisi na nufi za a sallama ya gamman halafa bi gairi layi to kada a shiraka wala gashi kuti bai zama na ji so ya ne wa shirka ji wala ga shirka cikin yin nan ko da hadisi na nufi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ya ga. nga asba mi nga sai ga nga nga sai ga asba mi ne baji mu'minun bi wa kafir mini wuji mi jo a da zai ya ci mana ci ba a ci mana ba mi na amma ke da zai ya ci ba ai imani ji bai mi na fa amma man kala amma zan ga ga mutirna bi fadlillahi wa rahmati adla bi ai da fadlan sai ci ramu ina fa zalika mu'minun bi kafirun bil kawakibi zan na imani ji bai ma ci mana ba gangani bai tsangiji wa amma man kala amma zane ga gaga motirin na bi nau'i kaza wa kaza bile biya ya bai tsangi kaza ya bai ka kaza wannan fa zalika kafirun bi mu'minin bil kawakibi zane waji kafirci da yi mai ma gangani da tsangiji kale ga kin nan kufurun fil alfalsafa ya kufurun azgauri ko ga laifi ya ga jiya na ku ta buga wane ga tibani hadisi ne su asalin ga ayatul munafiq salasa alamu munafiki guta idza haddatha kadhaba in ga gaga mana wazo wai za wa'ada akhlafa maga da alkawali wai shawa wai za a amma ga amana layu khana wai layu ji fi nadana nifakun asgaru nifakun amali ko to ale ga yan naji wa dide biyu biyu bayan hadisi na nabi sallallahu alaihi wasallam sai za shi shi ayyara rajulan bi ummihi ma ka ya aibu da nan ga jin da shi ko ibn nan shi ko nan ke ga ga alabi ya a ayyanta bi ummihi mu ya aibu ya boyen ne fa shi ko nan innaka amru'un fi ka jahiliya na fa zawayo na jahiliya da da yi na fa wale ga jahiliya da yi jahiliya ta tangi ni jahiliya ne amuna bani anil sa sun kula amri min umuri jahiliya lamarin dole mini lamarin jahiliya jan mawdu da ta kada mawdu da ta kada ne haza wanda karkashin bici min na wale jahiliya ne amu na wazo kan gani nan wani yana nufi a sallam ga ta yi jisuwa mini lamarin jahiliya abu dona alfafu bil ansari ko wale istisqa bil nujum da su fari da dangi yushi da kowai kaza da kowai kaza da kowai kaza bi asabiya yi ba ta ne kijin nan lamarin jahiliya yi a tinago ta bago wa ne da ya ga abu oli oli nan gayi bambanci da tsakani kufin akabar da afgawi kuma da tsakani fakuli kari bi amali kuma da tsakani shirku akabar da shirku afgawi kuma da tsakani kufin akabar da kufurun afgawi jahiliya ma dai amma ma dai khasu eh wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ta zalu ta fatin min ummati zahirin ala alhaqi la yadruhum ma khalafahum wala man khazana ma ta yaki amu la kazalika sai bago wa aliga jahiliya na yi amu na wani aya na baya ba mallam a kula Allah ka mu da ba mun na na zawacin wadirci ba su ga sabil kufri na ilayhi mun kafirci ne ya ji fahimta ga wani musulunci wanda yare kufrun duna kufri kafirci na ku kafirci amma na kufrun afgaru da ga ji gane ko ta kutub na imani man jinan ga wuce ba ta kibo a da littafin wasu da wani sakin nan ga kuratul uyun في تفسير ابن عباس بقوله تعالى ومن لم يقم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون نعم saboda kawariji a ga da ala ko na ji na ga tafsir ibn abbas da ta zuwa sai eh a ga daga tafsir ibn abbas ta zuwa ga manamo a cikin littafin wuce mustakin lan alhamdulillah ni eh jirayatan wa riwayatan ya ci ga tafsirin na ibn abbas yau man nabi kuma zalika wala ka yakun kafiruna wa ga da kufra akbar amma da kufra garu tafsirin ibn abbas nan ga kufrun duna kufrun wa ta zu wala kawai ga ala fa baba ala ga ya shaya to ba zai ya ji kinan a da da ya da kuzu musulunci wana yau ne da ko waga je da wa ga hukuncin da ciya falala ta cikin alkur'ano bi sunne ko ce lega constitution zai juyi da alkur'ani yau ko ce ne ga constitution nga ji dacewa da zamanin na yau alkur'anu ko ji dacewa da zamanin na ya ko ce ne yau to ga jaizu yo na wa ba hukunci da constitution ne laifin doro babi dan ba ya zana na wa kufrun akbaru kufrun itikadi kufrun nakilun anil millati amma da gabe shi shi wace ba hukunci da constitution yi ko alada ko dadan ko yanda kina kaya na ko act ko code ko criminal code ko criminal kakkar dole wa ba kun ji bai nan amma wanda ga alqur'anu ya ga ya alqur'anu ga wajibo ya alqur'anu ga jejo amma ne na wuje juje bane wai mai wuji na ko wuje juji sai bane wai wawo na ko wuje juji sai ba son zuciyo ko wuje juju so mu ga alqur'anu gugu yana na mutuna nan ya zane kufurun asgaru ya zane kufurun amali ya zane na wazu musulunci ba sai ba general na labe gan ko su bata kafiri ayo ni kali bata kafiri ayo loya bata kafiri kafira yo nan na wuce maslaku ya alu sunnati wal jama'a e bona alu sunnati e ta e ji tantancewa confusion wala ga wa cross confusion daga wacce ibn je shafi abu tsafi mu kawai manan ga ko ka wuye mu na na na na wala ji ganewa to waye wa da shiddatu tafsir ya al-albani ga bayani jallaji wa da taziru ni shiddatu kufri wa takfir ya ali ibn hasan al-halbi al-asari ga bayani jallaji wa da madarij salikin ya ibn qayyim ga ga nake yawe bai ga ji ganewa ko wa ce da adwaul bayani fi idahil qur'ani bil qur'an ya shinkiti wa ki ga nan yawe وعدا تفاصيله فالقرطبي في ابن جرير في ابن كثير كتب aka bayani ga ne ji zangoci mai ji kan zangoci shi ya ga ibn kasiri da ga al-allama muhaddis abul ashbali ahmad muhammad shakir gani da ya ga ya june ga muhammad ya june ga mahmud shakir al-ajib ne gangani da ya ga yamma ya zuwa ul bayani

na Ali ibn Hassan in ku da wajinan go wal ta ibn Joji quratul uyun fi tafsir fi tafsir tafsir ibn Abbas kal yawm lam yakun ma zalla fa ulaika humul kafirun go wal ta ibn Joji bai go diga na ko insha Allah ta'ala me me me ji zo ke kirki go ga da ba ne kuli ta ibn wa da ta ibn yawa ja ki ta bi bai go ne ga ne ja ge da ne ci to na ni imani ne ne je lo za ya musu ne je wa za su musulunci ne mu faru shirka Lau law da kula bisa wani ma kanu ya malu aka yi lafa sai shi ba ce dole na gaji na gaji ya la ya ashirata na yahbatuna amaluka la takunanna na yin khasirin da waga yi lafa sai shi ba ce na wani bata na gaji ya wa ma mana ahun an tuqbala na nafaqatun illa annahum kafaru ba yi shirka dai gyara ta yi gabe da mine ne ke lomusuncin zai amce na zai su biyanin siri saboda sirri ji kafirci ne sirri zane mai ji sirri na kafir ne wa ma kafara sulaiman walakin na shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr shaitan shiga ji kafirci ya gwanna ya lasiri wu ga wani zai ji sirri na na bazo kitab Allah wa ra'a zurin ka nan la ya'lamun wa tabu ma da su shayatin ganci ya lawo ki Sulaiman ma kuma kafara Sulaiman walakin shayatina kafaru ya'limuna an-nasa asihr dai yaji sirina ya ta'allamuna ma yadruhum wa la yafahuhum eh da waili ne yana lagutawa ma la amfani bi a nan dai yaji sirina eh da ji yana ifadu kuna bi bayin mar'i wa zawjihi ina na ku to e, e, ne la ga ba gangani be ini na zai je ji siri na malam fil akhirati min khalas aje da gondoro ya fa alkiyamiya zai je ji siri na e claim ga ya je ilimi gaibu alhali ba sai ci ga la ya labu man fi samawa da al'adul gaiba illa Allah zai sama da ke za ta bari da gaibu na. zai je sirri na ga ɗaya na ji sunan wa ma tadri nafsun ma za ta kibu gadan wa ma na nafsun bi ai ardin tamut ne mai ji sirri na da al'amari a ci ji ci ko jikka na ji ci zai ci sangi ne nan zai je ji ilimi sabu jidan wajen a ba jidda hawa zahitayya kala mana sa'a fa fa ko har felo har ne kwata ta mai su da shi waye boci ba ta ja gafi abin nan ma ta kai na rafan so sadaka ma kullu fa kadi gafara ma mun dila ala muhammad min ne ne lo musulunci zayano ya zo furji tsaba bi adini ya sai ci kul abillahi ga ga sai ci wa rasulihi da tuchuyin kuntum wa ya kul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tasadu ga ga sai ci bi ayi ngan da tuchuyin ga ya ji samu la ta la ta ya je ya je uzurin ta ta kare kafartun ba da imani ya ji kasu ci bayan imani bu wọ́n ti mu tamu ko ta je mu jike brush ba ko mu ne anin ko ta je mu jike busuru na ko ko waje ta kai ni su sa ku sama no ta kai bi shine sara ji hakin yaga wai da barin no ko zagi ne ji babu na wai ju sama ko ta babu jike gugu na gugu ya jiji ko ko wai fa alqur'anu biki ko wai ka alqur'anu ga ne yake yayi la ko wai ka alqur'anu ga yake ni fasi ko ko wa ku ta ci wai ga alqur'anu jiki lọ́pàá ń dùn ní wàá tún ọtí bá lọ báyọ̀ fẹ́jìn àti ya kó alùkúrò alùkúkú tó àwọn òkùnfin kásọ́ ya dúlì ya bẹ̀dúlì sí èjì ìdán yìí ìzàkútọ̀ àbámu gbogbo lọ́la ń dọ́lù lùsàbà ni wọ́n á di ti gbaná oṣù gba alánàjì ìṣòkò àwọn àti aláàjọ àti aláwọ̀sọ́ àgòkí mbó kẹmínà ọ̀tún gan-an làwọn ti gá àbẹ́jì investigation dáná kẹmínà ọ̀tún yìí sọ́ni jí nígbà náà ti gá lámàrin oúnjẹ àtọ́ kára ìrírí à hmm, kẹmínà àlùkò ànàmọ́jì ẹ̀dọ̀ àti alámàrin àjẹ́fíà ba ta kiji no ne ji bata ga fi sai da bi ayatin layi ta ji musulmi wa mai jinne shi da shi da nore mini ya kene daga ji welo musulunci da yana ezo ba hukunci bayan mai tunuji ta ci cici na musu ne ga yin nage ga alqur'ani ko wa je ga sunna ko ne da akida ga yau ta ke yin ko wanda ya yi buye sai nuji na gwanin bana bare ne kufra kabaru am lahu shuraka wa shara'u lahu min ad-dini ma lam ya zambi Allah in ba dai zai da wani yusa shari'a da addini ba ya kuma ji sai ci cin wajana inil hukumu illa lillah hukumci ta to cin wayo amma Allah ta bulu illa iya ga ga jibuta zan doro ma sai sai ci lawan hukumu to ji bugi gawu hukumco wa man lam yakum ban zalla fa ulaika humul kafirun dole ne ko wale gan ba a ga kufra da kufra da su dobi matsala na wuce ko gali ani saboda ya ba ta nuna dugiye mu ta mini kufra mini ne da gaji wa ta ga wazo musulunci wa bena su suriya gan wuje wuje dole ya wani alamin shari'a nan muhammadu na kafaru amma أما أنذروا muridu a ga kila waje ga kasum ilmakum mayitan am mayitin ya goyi ilimi gode ba zai ya suna ba zai ya suna wa kazna ilma na anil hayy alladhi la yamut ya goyi ilimi gode ba zai shi a tsanu daga ba zana a tsanu ilma na ya goyi ilimi gode direct daga ba sai ce amma ya babu da Qur'ani gudu ne hadis kaza zai wa hadis kaza zaman kaza zai wa tafsir kaza mun mun ma tsani daga wajen dole na ya lamitu shari'a ne bomun na kem wajen dole anan musula kem noji dole khazir lamitu shari'a yan anan musa zan dole ga ida kidare da alai zanna bu musulunci so daga da wasu islam da su da su da wani kene rukutu ya tauhidi shi wani tajiri yana tafsir na alfazul kufri ko ko jami'ul alfazul kufuri wale shirka ya alfazu yau sai da yazo mutum ajiye jijigi hmm? walo mujamul mana lafiya da kusa shi daga wuce be to am ila daga jajali sha su be tauhidi ko ga lokacin ka bayar yin wai daya ci wai wuza wai zuga mana wai na manci wai sha alikawaliya wai jamuro ba da ka bayar jide kashi yana da ajiye na gu musulunci lo ya shirka a kabaru ko kufurun a kabaru ko nifafun itikadi na nan wa ba so ya ci nfa da zanne wa ba so ya ci ma wujan gaba amma yawa ga mu ji tuba ta da zina asrafa ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a ke ke fada zunubi bayanin الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا ne عند الله rubi ya samana قليلا laulaka wani lobin ma kada kata bata da wani lobin ma ya fi bu sai da shiga da tuba jina wannan jina la yaduna ma Allahi ila na akara wa la yaduna nafsa lati haram Allah illa bil haqqi wa la yasunu ma fa zalika yalqa asama ku da flow da za biyo mu kiyama ya fi fi murana illa man taba shiga sala tuba jina فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا illa mijiyar sai da lara tuba ne bugu wani zuci tuba sai su fadi mai ne ma ne ke lara tuba to ji to ta fayin duni tun before alkiyani a ba ko ji tuba wata su ta ce zunubin na yosu kun alkiyani a dabi a tawo shafa'ati da alil kabari min ummati alkur'anu tawo ko manatuhu annau azun tawo mana su ta ma washara ne ka ya bugo to shi lugan tawu e gina ji wa da yuta ja da daga bugon gina a ce ta gwa so je mu ko kan ne ba ta ke luwa ja wa ba to to fa ni inna allaha la yashuru an shirka bi firma bin zalika liman yashau ka to ji magula da nan kawo ma da nan su kun duwa ce ya bano da imani da tauhidi sai ji ana ko kaza na magada nan a jin a zaba yare Ka ja a yi babu yare kafiri kuma kuna gufelo yiriyan kafiri ja ibn ali bin sallam ga feta ga aka je minan nari da da ya daga yana man kana fi qalbihi mithqala dharratin min al-iman ay ga dai zaliyar ta ka bayan lunga ga kafira ne lasna nuka firu musliman bi kabiratin wallahu zu afwin wa zu ihsani ye lamu ye la kafiri gawa ya daga tun ka ba ilo ya yi tun gashe kafiri da na wajen ya wallahu su hafu ce ke fadi zai wazo gufurani ce ce mai jiza gafara ce shi fadi mai nan fasa ne gurin man da hukumu tariki salati hukunci ya zana sallah lugwa amdan da digangaina قال المؤلف رحمه الله واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرد متعمدا فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف رحمهم الله أجمعين وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين العبد بين العبد والشرك ترك الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر لا يكفر به ما دام معتقدا لوجودها وانما يستوجب القتل كما يستوجب المرتدى عن الاسلام وتعول الخبر من ترك الصلاه جاحدا لها كما اخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون ولم ولم ولم يكن ولم يكن تلبس بكفر فارقه ولكن تركه جاحدا لها bai wajen gane ko wata na faru ladisi man da haru ladisi ya da kyalle ba sai ci guya wajen gafara na jima'i da ra'ami na bala sai ci gwasa ma zaba wuge Fitar ki musulmi salatul fardi mutamidan adakin musulmi da ta kishin sallah ya faru laluwa bai ji gangayena فكفره بذلك أحمد بن حنبل الإمام أحمد Gaji حنبل قد سيئنا نجنا kafiri. كافري وجماعة min ulamai السلف da jama'an da timini man ya sana fujo rai ma umul lawu aji man ce ku ya bayano akhraju bi min al islam daga jijin yan nan noji in ka salla lugwa da digange da ne zanna musulunci lil khabar sahihi da ba hadisi na ta du al marwi na gobe an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kaji annabi sallallahu alaihi wasallam ga bainal abdi wa shirki sakani ya wujo da shirka ngai tsane riya ngai kiyo tarku salati ya gwalo salla wannan kaman taraka salata faqad kafar zan dora naga sallah lugwan waji kafirci wa shafi iyu al-imam shafi'i mada wa ashabuhu da jama'i wuji wa jama'atun min ulama wa bi ko wa jama'atun min ulama salaf da jama'an wasi min ya man ya salafu jo rahmatullahi alaihim ajmain rama ya ce tulu tabatu ya bayo ila annahu la yafuru bi sai ne ga daga wa jaka shirya amma da sharafi ga ma da ma mota kidan li wujubiha hada kin wujahi da akida ga sallah wajibi yo sallah farillu yo sallah dole yo sallah rukuni yo ya dini amma wuje da bolu teji lalu tiji ayo ko da yin fayi lalu tiji ayo mun da ga ji sayi lalu tiji ayo mun da ga ba yigan da kin da yin wa ne lalu tiji ayo yi fi miti mo lalu tiji ki ayo lalu tiji ayo wo le ji ganga da ne ju tiji ayo zanna al shafi da jama'a da sallah ga wa shi kafira to inna ma yastawjibul qatla ga nabi alawawu kama yastawjibuhu al-murtaddu al-islam ke mine wu murtaddu na ma wajin murtaddu a yau ji yana ko mana gagu kamin jin ali tubu wata awwalu al khabara amma hadisi wuce duk fassara ga man taraka salata jahidan laha da ne ga sallah lugwa yace juhudo ne da ne ga sallah lugwa yace inkaro ne da ne ga sallah lugwa da sallah ji dole ne da ne ga sallah lugwa da sallah ji wajibi ne wato za wuce za a ji kafin ga musulunci wannan kin na imam shafi da jama'a da kin ya tarabu yau ganin kama mara subhana wa yusuf alayhi salam kenna sai ke labarin ya annabi yusuf alayhi salam annahu qala ga inni taraktu millata qaumin ne ko jama'an da kishiya jama'a kishiyo jama'a jillahi yu'minuna billahi hadi ma da to kinya ko bil akhirati hum kafirun amma amma kafirci da waje ladan tafal kiyamina walan ku. talabasa da kufurin fara kufrin farakahu inga annabi yusuf alayhi salam wal iyadu billah inga wani sai kafirci ne cha cha gan wa game kafirci wuce ya walakin taraka wajahidan laha amma annabi yusuf alayhi salam kun ya kafirci wuce ya ya ya wuce juhudu ya shi mana wadoyi wuce da duniya ya gonwa wuce adina wuce gaskiya daga ji gane ne wani jini fi abin nan ko babon nan ki fadala ya sallah ko ne ba ki ki muhimmanci ne sallah da yanayi da alaka da sallah yana ne ta ce sun ji zugu ki hukunci zane ji sallah ne hukunci zane ji sallah ci ma ga guba zane ga ga guji wajibi nan zandoro da ce lebe ce kafin cin guba amma zane ga wani wajibi nan amma wujiyar na zugun ba wani yawa da ce lebe kafin cin ne masalla ya jami'a suna mai zaji na wajibi kawai wajibi ya masalla ya iji da juma'a na mai zaji na wajibi ya kashi wuji wajibi ya jama'a ji maka ke da shi a shiga ya sai ji sallah amma sai yi sallah ya ja abuwa ki hukunci ya zamu ciyo da ya gami ne labarin masala ne ne sallah ji dai dole wanda ta shiga a cikin musalata ta sallah ku jikini wa atu zakata da mila zakaya sallaji rukuni ni mini rukuni ya musulunci wanga mai da muhimmanci ga bayan shahadatu an la ilaha illallah wa annahu rasulullahi da bin ali ibn ali islam ala khamsin a musulunci da sai gutu sai gutu shahadatu an la ilaha illallah wa da rike hadisi wajibi ta gaskiya na sai allah wa anna muhammadan rasulullah kuma da rike da annabi muhammadu duk yadda ci yonan wa iqamu salat kuma la sallu ko jikini wa ita'i zakat kuma la zakawaya wa hajji baitullahi alharam sallallahu alaihi wa sallam wa imadu din wa koyan addini da wani alifin sallar da za a sallah fi madu addini sallah da muhimmanci tu babu na allah ji farilla ya ne bikin buwa sai da wani rajin jibin zunin wani na jihar sarabi a bi lailan min al-mazil harami min al-mazil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina inna huwa samiu al-basir sallati wa yasir zunubi zaya alladhi ga salawatul khamsi sallahu tunsu. والجمعة إلى الجمعة بجمعة للجمعة ورمضان إلى رمضان برمضان لرمضان مكثرات لما بينهن وفي الظنب ليس تعتوج ونيا إذا اجتني بطل كبائر أبقى إذا قاعد يعجبني دي كبائرين sabin da jibe da hannun ga hanabi a sattu haddan faƙin walayya me ya fi jilo alam ya ji haji a ni majuga a dai ji sallah a ni diga sallai ta ma nan ba sallah ji bai yi su ga e a ni diga sai loyo to ji fadi wani innal hasanati yuzibna sayyiati zalika zikra zakirina e tunguru wa fitili da jiya ga ni biya zali khafa in ba nan sai ci e kai ga ni ba ya da falla na ni ga ummati amma ya aluman bayanin ga sai ci jin aluman bayanin sai la falla ne mini na ya salla da muhimmanci ya salla to ki zakan yi wa ju foro gula sallo ji tun yi ya mutuwa ba ne diga mutuwa wala da ku ya je je ya foro de bi salati da salla wa na abna sabi sini to ai ya mutuwa ma da ya me ya ka ce salla jo wa na ya da mun ga abun ya a ci majina nan mini muhimmanci ya salla annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga man sallan isha fi jama'a kana ya salla sha ji da jama'a da take jama'a wannan fa ka annama qama nisfal layli a ga zane gaskiye ya shin guji kiyamu wannan wa man salla subha fi jama'a kana ga salla ji da jama'a wannan fa ka annama qama layla kullu a ga zane wannan shi bata ji mu layli na mini muhimmanci ya sallare annabi sallallahu alaihi wasallam ga alamai munafiki sallan isha da sallah su bayan lalukmi ya ga askalu salati alal munafiqina sallan lalukmi ya ga ya munafiki jina salatu isha wa salatu fajr sallan isha da sallah su bayi walau ya na ma fi ma la tawu ma walau abwa da ga ke na da sallah bu baba nona da sallan ne ji ka ga baba mini muhimmanci ya sallah jore da ya ga yi na kaza ga yanzu fari kiyali nore zama na ne diga awwalu ma abdu yawm al-qiyama min amali ya tuma fari na kaza yanzu ga min ba fari na min ya tu min ya tu fari na salat salla shale salla ba ni jeneza an da dunya wa su a ga zaji salla ban na jiki ba ya rufi al an wa su a ga zaji salla zannan wanda ye ka fa na mali nan ga tun gaji wa ka ga zaji salla inda wa ga ga ila gani wani fasiya alaysa ti zahabat karu wanda ya gani zai kan gaji haila lam ta salli wa wa ji salla ya wa lam ta sun ma ta azun ya ya amma wa ji azun ga amma wa ga salla amma khawarij ji ganga to salla ji ne ki ya ma ganga ga ba to kenan munan la ta gudu fi jini ku ya ka bitu da jini a kida waji ya kida kirkiya gama la anin gele ina da raktu da gun biyayi la qatilan lahum qatla ni ya gun a kimina da adawa shi ce su ba wuya ce ce luwa kila sale fi yikini ce ce luwa kila sale fi da ni ne jama'a jama'a inna lakabiratun illa ala al-khashish ana ba ni jibo ila anna tafiya ji sallah wanda yana nake sallallahu alaihi wasallam ga habu salati lillahi Allah sallah na ba sai ki gana lai salati daud sallah ya nabi daud wanda ya aya alqur'an ga nabi daud to sai yi annabi annabi Zakariya ko da bai sallama wa kana qa'iman yusalli fil mihrab anna Allah yubashiruka bi aya anabi zakariya wa kuji ba lo sai sallah da mihrab sai ji wayu ga me yo bushara da ya gina ayo ne yi ga annabi yaya annabi isa musa ga da ya ta ji sallare inni abdullahi ni wuji sai atani alkitaba wa ni la alani na biya kuma mi lafiya nabi alani mubarakan kuma mi za albarka aina ma kuntu da dan doro ne miga dana wa usani bi salati kuma ji ki ga mi fendi salla wa zakati kuma ji ki ga mi sai ya zakka ma jumtu hayya abake miga ide rayina annabi ibrahim alayhi salam mutu fe ji sallare mun ga mallan wuce tuka ba wa tajir bai ji ali taifina wal akifina wal ruka'i sujud aya ni mitazu aka ta tazu re yawa annabi ibrahim ne ziyo ya taifina ya zajaji tawatina wal akifina bai zajaji tikafu ne wal ruka'i bai zajaji ruku ne wa sujud ga zai jalo sujada ne kuke tuyana ce la ta zo Allah wa khalaqakum wa ma ta'malun Allah ga jani tayo Allah mu ga ta yi tuna kunye lona sai bago ya tuna je lona Allah ga ta jo amma zai ne mu ba shara mu jo to na ji sallah nan ga ji sallah na ta azun nan ga ta azun yo na wa ga wa zaka na ku zo na da ku zo da da ku ji da ko ne ko amma sallah azun zakawa hajiji ko bata yin naji wuce jiji da hannun allahu gaji yau ga malalu sun naji hada sai ga alul ibadi min allah ya halkan wa ijazin wa min من من الله خلقا وإيجادا ومن العباد كسبا واختيارا أفعال العباد فكي من الله خلقا وإيجادا الله قاجع لتيكي ومن العباد يتوى سوكاش مسؤول لك فيه وجهه فيلا أتغادي كيو أتغادي هو كسبا أتغادي كيجي لأجياه واختيارا سمكا كيجي يسو كنت ولا دارا كنت وجه الله كنت وجه صلى wújú olórùkú yẹn wújú olóṣùjẹ́dà wújú otukabua wújú olóbàràká wújú oláwẹ̀yà káàrùwà wújú odé ìtìbí àwọn tó jiyẹn o àmọ́ àyíṣẹ́ ti ní pátá láwùjọ aláwọ̀ mẹ́rin kókò bá láwọ̀ ìmọ̀ ọlọ́sẹ̀ làwọn ìmọ̀ ọlọ́sẹ̀ làdìdì mọ́tò ti ti láti wé ẹgbẹ́ òdèjẹ́ wújà tá tiẹ́ ta é ṣe o mọ́ pẹ̀lú nínú mẹ́tí ilá kàlá sí ha mẹ́tì. wọ́n ti rán ìyàgò. ẹgbẹ́ òdèjẹ́ wújà dòrò tá tiẹ́. sai ce ma li Allah ya kula linnas ala Allah hujjatun ba da rusul sai ba zan yi bai da hujja ta ce sai ce ma wa ne ga safiya ga no zai gina ayi kadari ya gangani da jami'a shi amma insha Allah ta'ala bayani ya tiya a ti da alqadariya dan majabriya shi bayani shabe ka kule ga ga ce qada Allah wa qadarihi man ta ga fasalin ro ga alidayat walidul min Allah wahdahu alidaya bawu wani lari yanda ka bi min Allah ya bada wani batoci buso biyo qala al-mu'allif rahimahullah wa yashhaduna anna Allah ta'ala yahdi man yasha'u لدينه ويذل من يشاء عنه ولا هجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه قال الله عز وجل قل, فل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لأداكم أجمعين وقال عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وقال عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس فسبحانه خلق الخلق بلا حاجة إليهم فجعلهم فريقين فريقا للنعيم فريقا للنعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا وجعل منهم قويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب تبارك الله رب العالمين وقال عز وجل كما بداكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم أنهم مهتدون وقال أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب قال ابن عباس هو ما سبق لهم من السعادة والشقاوة من man gawa ya sha duna ahlus sunna wal jama'a ejiri anna Allah ta'ala yahdi man yasha'u bi dinihi bana ba sai na sai ta ji ba da bi adinu wa yudillu man yasha'u anu kana ma bu na wajibi tuluwa la hujjata liman adalla wa alayhi gandoro na gagina kuje kujan doro ta sai ta wala uzra lahu ladai ma da uzrin doro ta goro sai ci ba qala Allah ta'ala qala Allah azza wa jalla Allah da wato ja da ga kul lillahi al-hujjatul baligha daga Allah ga da hujja da buka daga na zo falau sha'a wa ba sai la da kuma ajmai kun ga yau ba bayani wa qala azza wa jal wa laushina wa bayi la ataina kullu nafsin huda rayin dondo iga ba wulayu walakin amma haqqal qawlu minni e ga ni tabbatarwa daga bambo la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in min ga jahannama she daga da jinu shi nan da zan ji bayani sai ta lilo na ma wa qala azza wa jalla wa laqad zarana li jahannama ya shiri jiya nama kasira min aljinni wal insi ya da kulun da ya zanji mini ya zanji ga ganin da jini fasba lahu khalaqa al-khalqa Allah la wato cha ga do mali ta tana wa lita jiji bila hajatin ilayhi wuji ga ban wuje bukata ana faja lahum fariqayn mutaqu mutaqu samuguba fariqan lin nayini wa ga an wuci je ba wa mai ni ma fallan da falala ma na wa ga an wuci je ba gini aljanna jo falala daga ba sai to ko fariqan lin jajini ma ga an wuci je e ba gini ne jo adlan e ba adal je ba na to ga lufin gini na wa ja ala minum gawiya wa rashida mutaqu wa ga an wuci wa ka za mu kuma mata koyi boro wa shaqiyan wa fa'ida wa da mu ci shaqi ga daidai wa sa'idan ma za ji da guru wa farikan wa kariban min rahmati wa ba'ida mazan da ciji mun tabara mai sai mazan da ciji wa tiya da rama ya ci la yusalu amma yasalu ko yusaluna e ji sai ci ga e tiya na waje na ba ta ta ji wuji ga wuji ga da tiya na abu da ba sai ta yi tibara mu sai ta yi sai ga guri sai ta ruga yaji kamun sai ta yi te koyin goro sai ta ruga yaji mun sai ki ga halala wal khalq wal amru sai ki yawa ni to gama wa amru tabarakallahu rabbul tabarakallahu rabbul alamin albarka ciwa ma da Allah ne tawaja Allah ya jani ta bata nan wa qala azza wa jalla sai ki ga kama bada'akum ta'uduna kimna sai ki tayi naga ya je bajo fariqan hada zan ci hade bawo wa fariqan hakka alayhi mudallala zanu ci ma ya ja ki ta jabo innahu mutakhadhu shayatin awliya ada li wali min dunillahi bandi Allah nawi wa ya sabu sabuna muta duna a tele ga a yaje bawo wa kala sai lum na fi bumi na kitari jama'a wuce shi rabon da cajiya daga litace qala ibn abbas ibn abbas ga uwa ma sabaqa lahum min as-sa'adati wa shaqawa nga ya na ci ya ga jilani mini ya asada ya e, e, mawo wa shaqawa dan gani da bai baina insha Allah ta'ala ceci wiba ceci algo ya dima ceci ai fi da mini za gurujo sai ta yi sai ne aljanna ji sai ta alwa ya kashe shaki ko da na bi kana ma ko da na biya da rama ya sai ci na ma in ga bai ko sai ci ga kafin ji ba wannan bayin nan ke sun ga da gabe sai ci ga tuma da lafiye na ji aka sun da jina ibn dole go sai ci a ci ga go mudan ya da bayani ya farko ne da ba zan da nan a dai guro na ba ne gadi sai ta laduya ba ne gadi kuskure ko ya ci bici ko ya jika na yiɗi en su ji makanta yiyo talibi yiyo liji manya coci faɗin yi coci ni. yi coci fadi yi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai da nadi karin bayani sai da gina ale ga sai ga yake wancan sallah na sallah ya je mu ibn hazmi ga sharutu siha ngaje mu yiwu har su ba wani sai ga da almuhallar zai daga da sallah ji shi wadda su wace maje ka ko ni ne wani ko wace sun man da ta yi wadda ta yi tudu ko wadda ta yi yawon ko ta do, ko ko di sani ba yi wajen kokarin wa masati ya su ba malaji sallah ne laje mu yiwu da yi a da yi azumi ne ga wajen sallah da bai daga shan sun lissa ta salatin ga jami'i ne amma ra'ayi na wani jeji a ra'ayi na ga sanar yi daga nan buka ganin zai ga aji jami'i na wuje lada ga zane je jami'a nan wato da maje jami'a wace jini na duk wani lada ni a ga sa zuja ya daga nan ga ga na ji a so bu gano wallahi wala duk na sara Yo, 因为我们在学这个节目，我们在打好多千万，也是做到这个。musulmi gaji ce ti miti na sallah da gani ga sallah da muhimmanci ga miki ala miki ya be gobe ma ji musulmi ga sallah wata yake sai da mini ce sakatiri kaji ka mini ce kaji wa ji sallah ne na ji daidai asallai an wuce soyayya wajen wajen sallayin da sala da kani ta lalmu minina kitaban mawkuta wani yana na shaka alaihi sallallahu alaihi kana kullu fi minati ali alaihi alaihi fi lukuna za mu ji sai za mu jina ji salati aga sallayi karaja ka allam ya rifna wa da ta jawa gubbe ya nan wani alaihi ruba gbogbo ga agba kugba ga àwọn ọmọ tari ìzàwọn olúwo ti ìzàwọn ìṣẹ̀yẹ káfíkà wọn láàmù jáde nígbà yóò nájà lọ àkọrọ náà wọn lójú kìí àwọn láti lè léwu ìṣèlú sálàjì ẹgbọ́gọ́ nínú ẹgbẹ̀láwọ̀ sálà

Nwa ba? Ndọ́ ilé wà fẹ́ gúbà dẹ́gbò. Ẹzù jí ti jẹ́ sí da ya sun wace daga adu agu aduwati adawati da ya rage ajiyar bata ce ya jirgin da ya naji kaga wuda ajiye na yara mu nan ta dawo ibada Allah ya wuce wata ce da wati be ma anzal Allah min da'in illa wa anzal Allah shifa sai ci ba san doro jan sai ba sai sai ki sai wati yuci je da kulli da'in dawa ba tan doro wanda da je alima man alima waje ila man je ila zanabi ne ga zanabi ne rukiya sai ga wanda ci dan shi bai jin gwakwai sai yi ba ci bambanci da tsakani zane ji shi da kini nan ko yan da zane san ba ne amma mai gan wodi ne yi yi zuba nan wani aka da waje ko kashin ya tamu a ga aje boci kai, mun ga ji ci da kini ko amma dai ba san ci mun ga ji tubo amma ba ne ga lu ji kilo ji dole zan da to so mai ci guba buga wai ji da wajo ga ya sace be ganji zuguru mu gayi kaga ya zawo ma kai wani ka tiri ga aji za ci biyo mu ji ci biyo kaga je wa to ka fi ci go ga aji za ne ci biya nan amma musu jije daga ya zulu ba